yayin da komar hukumomin cin hanci a najeriya ke ci gaba da kame waɗanda ake zargi da hannu a batun cuwacuwar makamai badakalar da yanzu ake wala kabila da su giget yanzu haka ma wata sabuwa ce ta kunno inda wasu kusoshin jam'iyyar hamayya ta pdp ke ma yabawa game da binciken da ake yi yayan jam'iyyar pdp a shiyar arewa maso gabashin najeriya na fa cewa ma abun takaici ne da binciken ke nuna cewa da hannun wasu 'yan siyasar yankin abu da makaman musamman ganin cewa yankin nema rikicin boko haram ta fi shafa alhaji muhammad baba mai mai barnon adamawa wani kusa ne a jam'iyyar pdp ya ce bai kamata a wa 'ya'yan jam'iyyar ɗibar karen mahaukaciya ba tunda da ba dukkan yan pdp ne ke da hannu a wannan lamari ba baba amin ya ce duk da cewa suna nan daram a jam'iyyar ta pdp to amma ko za su gaba da goyon bayan fafutukar yaƙi da cin hanci da rashawan da shugaba buhari ke yi a yanzu yawan an ce kana pdp ma za ka ga kamar ana ana jin ana ana kyamanka saboda haka mun goyi baya ɗari bisa ɗari mu abin da muke so dama za mu gyara fati mu duk wanda yake da, laifi akan wannan a hukunta shi muna goyon baya na abu ɗari bisa ɗari akan cewa a haka amma ni roƙo na akan mutane kasu ga kowane ɗan pdp akan cewa wa'annan abubuwa da ake yi ya sani wallahi da yawan mu ba mu san me ya faru ba kuma binciken da za a yi tsakani da Allah da Annabi kada a yi kaman don ana so a victimizing wani kaman shi eh, me yake eh, wannan bade ko bade shi ne babban shugaban sojoji amma a samu failure daga gurinsa abu ne wanda gaskiya abun ya yi mana zafi fiye da yake eh, tsammani. Tuni ma wasu suka soma kiraye-kirayen da kafa kotu na musamman wato tribunal domin binciken waɗanda ake zargi suna da hannu a wannan badakalar batun da ko masana shari'a irin su barista idris abdullahi jalo na kungiyar lauyoyin jihar taraba ke fa ganin ma ba dole sai an yi hakan ba sanin maganar a kafa ko wani hukuma mai zaman kanta don ta yaki eh, irin waɗannan badakala ina gani ni ba ni da wannan ra'ayi saboda muna da hukumar efcc ma da icpc sannan muna da isassun eh, dokoki a najeriya ƙarƙashin Eh, dokan tsarin mulki wanda za a iya gabatar da dukkan wani mai laifi da ya shafi cin hanci da rashawa duk wani abu na laifi a gaban kuliya wannan dai abin da ake bukata kawai su wayannan da suke shari'a su yi adalci shine kawai saboda ko an kafa wata hukuma ma daban mutanen za a kai yan najeriya za a kai sa'annan kuma dole suna da adalci to babban matsalan kawai shine a samu masu tsoron allah a samu masu adalci da za su yi wa kasa aiki tsakaninsu da allah musamman alkalai da ake kawo su wayannan shari'u to wai koya talakawa 'yan rabba naka wadata muke ma wannan yunkuri a yanzu ga ta bakin wasu a ta fadar jihar adamawa wanda ya san ya karbi irin wa'annan kudaden su mayar a cikin sauki kar ma a je a bayyana sunansu an nema su kai sun kisan da suka bari aka bayyana to gashi nan an fara rubuta sunayensu to ku kun goyi baya mun goyi bayan shugaban kasa ya ci gaba ko kuma yan efcc su ci gaba kuma allah ya sa wannan kuɗin da aka karbo a yi mana aiki da shi mu gani a ƙasa yawwa ai ba kame ake ba ana bincike ne a yi ta yi sai lokacin da buhari ya gari. me yasa ka ce akwai abin da ya sa don an cuce mu ne mu ba mu san da wannan ba dama allah ya sa kuma mun sani yanzu muna ci zai taimako ba karami ba idan kuɗin nan an haɗa mai yiwuwa buhari zai aikata abu da shi mai kyau Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.